This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Juma'a goma ga watan Mayu na shekarar 2024. Kafin ku jabuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kanin labarai. baballe amurka ta sake gargadi ma isra'ila cewa karfata fadada matakin sojin da take daukawa yanzu zuwa cikakken farmaki kan birnin rafa na yankin gaza yan tawayen hutsi da ke yemen sun yi ikirarin kai hare-hare biyu na makamai masu linzami a mashigar ruwan aden kan wasu jiragen dahon kaya sannan hukumar zaben Cadi ta ayyana shugaban kasa na wucin gadi muhammad idris dabi a matsayin wanda ya ci zaben shugaban kasar kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa a najeriya gwamnatin jihar kaduna ta sanar da shirin kwashe ɗaliban makarantu da ke yankunan da ke fama da matsalar tsaro ɗaya daga cikin matakai shine wayannan makarantu mu tabbata cewa mun tura enough personnel wadda za su yi gaji a wayannan makarantu wadda za su tabbatar cewa makarantun nan da kuma yaran da suke ciki an tsare su sannan za ku ji cewa a yau juma'a ne yarima hari da gimbiya migan daga masarautar birtaniya za su fara ziyara aikin soja a najeriya muhimmancin shiga sojan najeriya gaba a shi prince dai yana ɗaya daga cikin shahararre ba ne wanda duk inda ya je abin da ya ce yana ba ma muhimmanci zaman ana ta yaɗa shi kama kowace ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin manuniya da isa lawal ikar zai gabatar a wannan makon shirin ya taɓo rashin jituwar da aka samu tsakanin jamhuriyar Nijar da Benin sannan kuma ya jiyo ta bakin sanatar Fa'isa na hanga da ya raba 'yan mazaɓarsa likafani da tukwane. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labarin duniya kashi na farko. To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Amurka ta sake gargaɗi ma Isra'ila cewa karfata faɗaɗa ƙayyadadden matakin sojinta na yanzu zuwa cikakken farmaki kan rafa. Wannan karan ba ma saboda fargabar da aka daɗe ana yi kan makomar farar hula ba kawai har ma da tsarin dabarar yaƙi. ra'ayinmu shine ayyukan soji da ake yi a rafa musamman ma duk wani babban matakin soji da za a ɗauka wurin a daga ta ƙasa la shakka zai ƙarfafa hamas ne ba isra'ila ba wajen batun tattaunawa a cewar mai magana da yawon majalisar tsaron ƙasa ta amurka john kabi ga manema labarai jiya alhamis Kabi ya ce Yahya Sinwar wani jagoran Hamas wanda aka yi imanin cewa a yanzu haka yana ɓoye cikin wani rukuni na hanyoyin ƙarƙashin ƙasa a Gaza ba zai ga dalilin wata tattaunawa ba muddin aka sake samun mace-macen farar hula da yawa a Gaza. 'Yan tawayen hutsi da ke Yaman sun yi kirarin kai hare-hare biyu na makamai masu linzami a mashigar ruwan Aden kan wasu jiragen dakon kaya masu ɗauke da tutar Panama, amma ba su yi wata barna ba. A halin da ake ciki kuwa, wani mai ba da shawara ga shugaban addinin Iran ya yi gargaɗi cewa Iran na iya ƙirƙiro makamin nukiliya muddin ta yanke shawarar yin hakan. Waɗannan kalamai na jiya Alhamis waɗanda mai magana da yawun rundunar sojin yemen birgidiya janar Yahaya Sari da kuma tsohon ministan harkokin wajen Iran Kamal Harrazi suka furta na zuwa ne a daidai lokacin da aminan Hamas ke ci gaba da matsalamba ma Isra'ila saboda ci gaba da yakar kungiyar mayakan a zirin Gaza. Sari ya yi ikirarin su ne suka kai hari kan jiragen ruwa na MS Diago da MS Gina. shi kuma harrazi an ba da rahoton cewa ya gaya ma kafan labarai ta aljazira cewa a shirye iran take ta canza matsayarta kan nukiliya muddin aka yi barazana ga tsaranta Hukumar zaben Chadi jiya Alhamis ta ayyana shugaban ƙasa na wucin gadi Muhammad Idris Dabi a matsayin wanda ya ci zaben da aka gudanar ranar shida ga watan Mayu kai tsaye da sama da kashi 61 na ƙuri'un da aka kada tana mai amfani da sakamakon wucin gadi. duk wanda yake babban mai kalubalantarsa ya ayyana kansa shi ma a matsayin wanda ya ci zaben. kasar chadi mai gwamnatin mulkin soji ta zama ta farko cikin kasashen da aka yi masu juyin mulki a yankin afirka ta yamma da kuma yankin afirka ta tsakiya da ta koma ta farkin demokaradiyya to amma wasu jam'iyyun adawa sun koka kan magudin zaɓe yayin da zaman ɗaɗɗar ke ƙaruwa an girke jami'an tsaro a manyan mahadun hanyoyi na injimi na babban birnin ƙasar gabanin sanar da sakamakon zaben. Toma Dalla, an jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. Ganin yadda 'yan bindiga ke yawan huce haushi a makarantun jihar Kaduna, ya sa gwamnatin jihar sanar da shirin kwashe ɗaliban makarantu da ke yankuna masu matsalar tsaro don haɗe su da takwarorinsu da ke garuruwa da ke zaune lafiya da nufin kawo ƙarshen sace ɗaliban a makarantu. Gwamnatin jihar ta Kaduna ta ce duk da wannan sabon tsari za ta zuba jami'an tsaro a sauran makarantun da ɗalibai za su ci gaba da karatu daga Kaduna. Wakilin Isa Lawal Ikra ya aiko mana da rahoto kan wannan batu. Gwamnatin tarayya dai ita ce ta kaddamar da shirin kare makarantu ta hanyar jibge jami'an tsaro a mafi akasarin makarantun da ke fuskantar barazanar tsaro. Kuma jihar Kaduna na cikin jihohin da ke fama da hararen 'yan bindigan da kan sace ɗalibai. Saboda haka ne gwamna Obasanin jihar Kaduna da shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Kaduna Alhaji Sani Kilaya wakilta ya ce akalla makarantu 359 ne a jihar kaduna za a haɗe su da sauran makarantu da ke guraren da babu matsalar tsaro domin gujewa hauhawar hararen 'yan bindigan da kan sace ɗalibai. Ɗaya daga cikin matakai shine wayannan makarantu mu tabbatar cewa mun tura enough personnel wanda za su yi gaji a wayannan makarantu wanda za su tabbatar cewa makarantun nan da kuma yaran da suke ciki an tsare su. Na faɗa cewa akwai makarantu wanda suna wata area masu zafi za mu min majin su sun kai makarantu 300 da wani abu mu haɗa ƙarfi mu kai su wasu wurare domin mu tabbata cewa wayannan yara sun zama safe. Babbar jami'a mai kula da shirin kare makarantu na gwamnatin tarayya malama Halima Iliya ta bayyana babban dalilin da ya sa gwamnati ta fito da wannan tsari a faɗin wannan kasa. Saboda matsaloli da ƙasa yake samu akan kai wa makarantu hare-hare, to gwamnati ta zo ta zauna in 20 aka zo aka ce to a kasa ya kamata a ce tana da plan mataki na farko to yanzu wuya a the stage na implementation na wannan tsari kuma mun rubuta wa jihohin kasa ga baki ɗaya muka ce su ba mu duka community wanda yake is vulnerable da kuma makarantu wanda suke da vulnerable saboda intervention din we intend to start with the most high risk communities and um, high risk schools masana harkokin tsaro irin su manjo yashin kwamir ta daina ganin wannan tsari in haɗe makarantu farar dabara ce musamman maganin karancin jami'an tsaron da ake fama da shi a kasar baki daya. Duba da karancin jami'an tsaron da kasar nan take fama da su musamman ga ayyuka sun barko musu ko ta ina sassa daban-daban. Yanzu adadin wayannan makarantu a jihar Kaduna an kace kowace sai an sama mata jami'an tsaro. To abu ne ba karamin abu ba wanda yake banda ma maganan kudaden da za a kashe wurin yin hakan su kansu adadin jami'an tsaron ba karamin yawa bane wanda ba za a same su ba irin yanayin sojojinmu da sauran jami'an tsaro na yanzu. Amma aka tarkata wadata makarantun aka samar da su a wasu wurare kuma inda wuraren wuri ne wanda ba zai yi wuyan zuwa ga wasu karin jami'an tsaron da za su kawo ma wayanda aka girce dauki ba abu ne mai kyau amma mejo wasu za su ga kamar gwamnati ta nuna ta kare kenan ba za a iya kula da mutane ba har an su da ruwan su don su karatu a wasu gurare shi gwamna a jihar irin kokarin da zai iya kenan na tabbatar da tsaro ya ga ya sawake wahalar da za a ce ita kanta gwamnatin tarayya da jami'an tsaron za su sha wurin tabbatar da tsaro domin gaskiya adadin jami'an tsaron mu da irin kayan aikin su yanzu ya yi karancin da za a ce a kai su a kowane irin waɗannan makarantun da ake gani sun fita waje ko kuma sun kai wurin da yake akwai barazanar tsaro. Jihar Kaduna dai ta sha fama da satar ɗalibai daga 'yan bindigan daji tun daga jami'a. kama ya zuwa manyan makarantun gabar sakandare har zuwa sakandare da firamare kamar da yadda aka gani ya faru da ɗaliban makarantar kuriga a watan ukun shekarar nan da muke ciki. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya. To a gaida Isa Lawal Ikara. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Ibrahim ya dawo da labaran duniya kashi na biyu. To baballe a tsakiyar watan Afrilu Amurka ta girke makamai masu linzami samfurin Tomahawk a Philippines wani matakin da Rasha da China suka yi Allah wadai da shi. makamin mai matsakaicin zango na iya isa wuri mai nisan kilomita 1,600 yanzu dai rasha na cewa tana shirin hanzarta kirkiro makamai masu linzami makamantan waɗannan a wani bayani a wannan makon sakataren harkokin wajen rasha ya ce wannan matakin martani ne ga girke makamai masu linzami makamantansu da amurka ta yi a turai da yankin wato asiya masu pacific william hill na cibiyar wilson santa ya ce an attempt to frighten Uh, yace or ina fassara wannan furicin a matsayin wani yunkuri na tsorata Amurka da Birtaniya da Faransa da sauran mambobin kungiyar kawance ta NATO masu goyon bayan Ukraine waɗanda duk wato wannan duk ba bakon abu ba ne kawai dai abu ne mai ban haushi hakan ba zai kawo zaman lafiya ba sai daɗa kawo zaman ɗaɗɗar. A ƙarshe wata lauya mai kare tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya wato ta yarfa tauraruwar batsa fina batsa Stormy Daniel ta wajen ayyana ta a matsayin wato makaryaciya mai zarin wato mai zarin son kuɗi yayin da take mata tambayoyi a zaman kotu na jiya Alhamis. to amma stormy ta dage cewa shi trump ne ya gayyace ta cin abinci a ɗakin otel ɗinsa a shekara ta dubi da shida amma bai sa an kawo abincin ba sai kawai ya tuɓe ya nemi ya kwana da ita a gaida ibrahim c garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla yanzu kuma sai rahoton mu na biyu inda yau juma'a ne Yarima Hari da Gimbiya Migan daga masarautar Birtaniya za su fara ziyara aikin soja a Najeriya inda za su gana da babban hafsan tsaron kasar da duba wasu sojoji da suka ji raunuka a fagen daga a wani asibitin soja na 44 a jihar Kaduna tare da gana da gwamnan jihar da kuma ganawa da wasu kungiyoyi a jihar Legas da gwamnan jihar daga Abuja. ga rahoton da wakilin Hassan Maina na ya haɗa mana. zai zo najeriya musamman ya zo ya gansu kuma ya ga sauran 'yan uwansu wanda suka ji ciwo a wajen fagen fama kada ka manta shi ma soja ne kuma ya je har afghanistan saboda haka ya san abin da ake nufi idan soja ji ji ciwo wajen yaƙi yanzu dai kusan hankalin duniya kwacakwam ya karkato kan najeriya inda yarima hari da gimbiya megan na gidan sarautar birtaniya za su fara ziyarar aikin soji a Najeriya. Na nemi karin bayani daga kakakin hedikwatar rundunar tsaron Najeriya Brigadier General Tukur Ismail Gusau. To zuwan Rerima Harris da Gimbiya Megan yana da ɗan tarihi. Kamar wata goma da suka wuce, sojojinmu waɗanda suka ji ciwo a fagen fama sun je wurin wani wasannin motsa jiki wanda ake kira Investors Game, wanda shi Rerima Harris shi ne ya kirkiro da wannan wasannin. Karon farko ƙungiya daga Afirka ta halarci wannan wasannin na motsa jiki. Najeriya su ne tim na farko daga Afirka da suka je wurin wannan wasannin. wasan su a wurin ne suka haɗu da shi yarima da kuma ita gimbiyar sai yi farin ciki sosai ganin cewa zuwan su na farko sun samu gwalagwalai har da gulla su ya ji daɗi sosai shi ne masu alkawarin cewa zai zo najeriya musamman ya zo ya gansu kuma ya ga sauran 'yan uwansu wanda suka ji ciwo a wajen fagen fama kada ka manta shi ma soja ne kuma ya je har afghanistan saboda haka ya san abin da ake nufi idan soja ji ciwo lokacin yaƙi ana cikin haka ita kuma matar shi ashe akwai wani bincike da aka yi mata ka san ba amurki ya ce baka fata ce ta america akwai bincike da aka yi mata wanda ya gano cewa kakanninta na can baya asalinsu suna da alaka da gandar da najeriya kusan ma za a iya cewa a najeriya ta fito amin suka fito to ko da mai gari mahari da gimbiya megan za su yi yayin wannan ziyara har ila yau ga General Gusau. Um, idan suka iso za su gana da shi babban hafsan tsaro na ƙasa General Christopher Musa uh, bayan sun haɗu da shi za su je Kaduna a Kaduna akwai asibiti ta soja 44 za su je su haɗu da sojojin da ke kwanci asibiti wanda suka samu lalura a sakamakon zuwan da suka yi a fagen fama zai gansu zai gaisa da su zai musaba da su don daga nan zai je ga gwamnan jihar kaduna sannan kuma zai sake dawa nan akwai 'yan shirye-shirye da aka yi mashi a nan armed forces officers mess don in aka kare kuma zai je lagos a lagos ma akwai wasu kungiyoyi wanda shi kungiyar shi foundation nashi suke alaka da su kuma suke taimaka masu suna aiki tare da juna so zai gan su kuma zai je ga gwamnan lagos ko menene muhimmancin wannan ziyara ga sojojin Najeriya a halin yanzu? Tambayar kenan da newa tsohon hafsa a rundunar sojan saman Najeriya, Win Commander Musa Isa Salman. Kuma wannan ziyaran da Prince Harry zai kawo muhimmancin ta shine cewa shi soja a saman waɗanda suka samu wasu raunuka kan aikin da suke yi. Wato kulawa ne na musamman. Muhimmancin shiga sojan Najeriya gaba ɗaya, shi Prince Harry dai yana ɗaya daga cikin shahararre bane wanda da inda ya je abin da ya ce yana ba ma mahimmanci can ana ta yaɗa shi. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kaina yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. su ma gwamnonin arewacin Najeriya sun tabbatar da cewa maganar tsananin tsamun tsaro a arewacin Najeriya ta kai matukar tikewa. Wannan lalacewar ta matsalar tsaro ta shiga cikinmu yadda ba mu tunaninta. Duk wanda ka sani wanda baka tunanin zai shiga cikin harkar tsaron nan akai ta shi yasa muke fama wajen kawo karshen ta. Ita ko babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya cewa take taronta na kasa fa ya kara tabbatar da kirarin da ake yi mata na PDP power. Duk wanda mulki wannan ƙasa Najeriya bai yi zaton wannan taro za a yi a kwashe lahiya ba. To sai aka ga ga wike ga kuma a tiku Zanaujan kuma Allah da iko shi ko uban. Game da maganar masgar da wasu suka dinga yi wa sanata rubaya hangan da aka hanga yana raba likafani da tukwane kuwa hangan aka hango yana haska cewa ai har ma ya hada da motocin ɗaukar gawa. Dan na sai likafani yanzu na sai tukunya guda ba ta da yawa ma da dubu uku ce da ɗari wani abu da kuma likafani dubu tara da wani abu mun da wani alkawari na sai butacin gawa ma na bai ai waɗannan ba so mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da duk safiyar Juma'a yake zuwa. Shiri na ɗari da sittin da tara cikin jerin shashiren manuniyan da sashen Hausa na muryar Amurka ne ke shiryawa. Mai yiwuwa shirin kuma amma na shaƙe matsalar tsamin tsangwama tsakanin jamhuriyar Nijar da Benin da kowa ya ja tun gace ta sa masana suka fara luratarwa. Masanin tattalin arziki a jamhuriyar Nijar Malam Bubakar Idrisa Kado ya ce akwai buƙatar janye hana motocin man Nijar wucewa ta Benin da kuma buɗe bodar da Nijar ta rufe domin sulhuntawa. Tsakaninmu da Benin akwai wata komishin wadda aka ce ma Benin Nijar ya kamata a zamna a tattauna a ga menene matsalar. Tunda harkar ta shahi tattalin arzikin kasa ta shahi talakawa ba harkar siyasa ba ce. A yi sulhu kowa ya ɗan sassato sai a samu abun shi ta yi. Dan horon shi ta kawo sojojinta ta ajiye wannan ba damuwa ba ne. Mu ma muna iya tambayar shinuwa ko su rasha su masu ajiye ajiye bazi din su nan tsakanin furanciyar kinmu da benin mu kawo sojojinmu mu mu mai mu buɗe hanya a sulhu in sun takura mana mu takura musu tun da in horon shi tana da niyyar bugun mu ba sai daga benin ba tana akwai hanyoyi da yayin da za ta bi kaga suna da sojoji chad suna da sojoji gabon suna da sojoji cote d'ivoire wannan hanyar ta fetar abinda aka kashe ya kai miliyar da dolar wajen shida su ma benin da ka wannan barazana bashi sun ka ciwo ga bankoki sun kai hanya tsakanin iyakan mu zuwa wannan farkon wanda suka ce ma na seme su ma za su yi asara in suka matsa ya kamata Nijar ta tada tawagarta ta 'yan diplomasiya da ma'aikata kwararri wanda suka san da aka taya da arzikin kasa a ciwo kan abu tun da wannan ruhi hanyar da an kai tsakaninmu da benin ta kawo matsala diya garin masara ya yi da abinci ba su shigowa daidai kuma 'yan kasuwanmu suna kuka sun ce ga hanya ta togo wai ba ta yi ba mu sani in gaskiya ne ko karya ba ne. game da cacar bakin caccakar gwamnonin arewacin najeriya da suka halarci taron tattauna matsalar tsaro a amurka kuwa shugaban wata wata kungiya a arewacin Najeriya Komar Abubakar Lawal ne ce suka ce kawai ake ta fama da ita irin ta 'yan adawa. Ma'aikatan da suke tsare-tsaren na tsaro a ƙasar Amerika ta gayyaci gwamnoni guda goma daga bangaren arewa na Najeriya a tattauna yadda za a ci ainihin na maganin ainihin ta'addanci da sauransu. Aka tattauna komi ya tafi yadda ya kamata kuma suka dawo lahiya. Bayan sun dawo wasu manya a arewa suka tashi suna ta ainihin koke-koke cewa a wannan tafiyan da aka yi bannan kuɗi ne da sauransu saboda ga haka mu gan cewa bai dace ba tsohon gwamnan jihar jigawa sule lamido abin da ya dage a kai shine wa'annan gwamnoni zuwa amerika da suka yi bayanan da suka yi na harkan tsaro hurumi ne na gwamnatin tarayya gwamna bai da iko da soja bai da iko da polis to mu muna da yakinin da yadda cewa wannan tafiyan da suka yi akwai dubaru wanda za a tsara wanda ba sai wani ya sani ba wanda muna ganin wannan tsare-tsaren za a samu mafita. Sai dai kuma gwamna dukka Umar Raɗan jihar Katsina wanda ya limancin gwamnonin zuwa Amurka ya ce ai matsalar tsaron arewacin Najeriya fa ta kai matukar cabewa. Wannan lalacewar ta matsalar tsaro ta shiga cikin mu yadda ba mu tunaninta. Akwai bahaushe, akwai bafulatani, akwai sarakai, akwai masu unguwanni, akwai 'yan sanda, akwai sojoji, akwai alkalai, akwai masu kuɗi. Duk wanda ka sani wanda baka tunanin zai shiga cikin harkar tsaron nan akai ta shi yasa muke fama wajen kawo karshen ta saboda kila wanda kuke kwana daki ɗaya da shi ko zauren ka ko gidanka kila yana informant ne ko yana ba da bayani so wannan matsalai sai an yaki da ita fama kuma sai al'umma sun ba da goyon baya da haɗin kai domin zan baka misali a wani ƙauye a katsina muka kama wani mai gari ne na al'umma tunda shine wakilin mai garin amma aka ba shi naira dubu ɗari bakwai bakwai aka zo a kashe mutum talatin a kawai. so kaga irin lalacewar da yankin mu yayi so ya kamata a ce mutane sun ba da bayani wanda zai taimaki al'umma don ba mu san wani abun ba a siyasance kuwa mataimakin shugaban jam'iyyar pdp a jihar niger alhaji ha ability ne ke cewa daga jihar niger ne fa kamata shugaban jam'iyyar pdp na kasa ya fito tunda dai an amince mukamin ya zauna a arewa wallahi jam'iyyar pdp ta nuna ita jam'iyya ne duk wanda ke wannan ƙasar najeriya bai yi zaton wannan taro za a yi a kwashe lahiya ba saboda kowa na duban yaya tsohon gonar Rivers zai je wanda yake kuma minista ne a birnin tarayya na Abuja. To sai aka ga ga wike ga kuma Atiku Zanaujan ga mutanen wike ga mutanen Atiku kuma Allah da iko shi ko uban babu wani tashin hankali da aka yi. Ah, a ina kuke ganin ya kamata a ce shugabancin jam'iyyar nan ta PDP ya koma. An tsaye cewa shi da magun da ainihin makarban shi zai ci gaba da rikon kwarai har zuwa watan August. Daga nan ne za a tabbatar an yi zaɓe. To nan mun kira da muke yi a nan tunda Allah ya sa wannan abu namu ne kuma a ranar a wajen mitin an ƙara jaddada cewa wannan mukami na north central kuma mu jihar naija muna buƙatan a bamu wannan karkarin wanga kujera na rikon kwarya ya kasance jihar Niger ta karkare. Dalili kawa jihar Niger bata taba yi ba. Benue ta yi ba ɗaya ba biyu ba. Plateau ta yi ba ɗaya ba biyu ba. Kwara ta yi ba ɗaya ba biyu ba. So saboda haka muna duban naija ko ba komi. Muna da uban jam'iyya tsohon shugaban ƙasar Najeriya Jiran Muhammadu Ibrahim Badamasi Babangida. So muna duban a yi kara mana wanga karkare na jagoranci a ba jihar Niger karkare. Shi kuwa dan masa da jan tare Nigeria daga jihar Kanawa sanata Rufa'i Ahmad Hangan da aka hango yana raba likafani da tukwane cewa yake ai dama shi ayyukan shi sun fi mai da hankali ne akan maganar tallafawa talakawa. Ni da abin da nake yi nawa a matsayin sanata na dan tallafawa mutane banda aiki na majalisa mu doka mu yi abubuwa aikin majalisa to yan taimako da ake da gefe to ina yin abubuwan da suke taɓa talaka sosai ni kuma na taso cikin talakawa za a zo da sassafen an mutuwa a zo a ce an mutuwa ba kafar ne za a binne mutum za ka ga an mutuwa an zo ana karo karin kudin da a sai kafa ne an je makabarta a rasa ma tukunye da za a binne mutum mutane su tsirko tsirko ana neman a je a neman tukwane da za a rufe mutumin nan to na ga bariya nake ba mota na saya nake raba wa su masu babbar riga ba dan na sai kafa ne yanzu na sai tukunya guda ba ta da yawa ma da na saya dubu uku ce da ɗari wani abu na saya da kuma likafani dubu tara da wani abu bandar akwai gidan limamai akwai gidan masu unguwa saboda an mutu ba sai an je ana karo karo ba banda wani alkawar na sai subutacin gawa mana na bai ai to talaka ya je ba lafiya asibiti a masa mutuwa ba ka da naira dubu biyu za ka ci abinci a gidanka ina ka ga dubu ishirin da za ka ɗauko mota haya a ɗaukan magawa a kai ma gida idan ka ga na dubu bakwai da za ka sai yaji za a sutura idan ka ga na dubu hudu ko biyar da za ka sai tukwanen da za a je ma binniya ga mutuwa amma ka ba ka da abin da abu sai abinci da haka ne irin waɗannan na sai waɗannan abubuwan na bayar kuma wannan farawa ne. batutuwan da za mu yi baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai da kafin mu yi sallama sai mun sanar da duk dukkanin masu dafa da madafun iko a Najeriya cewa kullum kwanan duniya fa kwanakin da aka keɓe musu ne ke kara zaizayewa. Domin kowa daga juma na ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha uku ne su yi sallamar sakin kuɗin da suke ta faman ƙara kankamewa. Kuma madadin dukkanin abokan aiki musamman dai Haruna Shehu Mararaban Jos da Murtala Faruk Sanyin na dukkaninsu a Washington sai Sulemu Minu Barman Jamhuriyar Nijar da kuma Mustapha Nasir Batsarin jihar Niger sai Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi daban-daban akan abubuwan da ke faruwa. Ni Isa Lol na garin Ikara da kan shirye shirin in gabatar da nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manuniya. A gaida na Ikara yanzu kuma sai nasihar Juma'a. Assalamu alaikum sunana Halliru Abdullahi Maraya mazaunin Kaduna, Najeriya. Nasihata a wannan juma'a ga dukkan 'yan uwa shine murungumi ƙidar taimakon juna a game da halin rayuwa da ake ciki ya zuwa to tsadar rayuwa. Sannan mutuna cewa wannan taimako in za mu yi shi kada mu lura da kowane irin bambanci da ke tsakaninmu da wanda za mu taimaka ko addinin mu ɗaya ko ƙasan mu ɗaya ko ƙasan mu ba ɗaya ba ko garin ɗaya ko garin ba ɗaya ba ko kabilan mu ɗaya ko kabilan mu ba ɗaya ba in dai mutum mutum ne muna da halin mu taimake shi mu taimake shi idan muka taimaki bayan Allah babu shakka Allah zai taimake mu Qur'ani na cewa ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum ya ku mu'minai idan kuka taimaki addinin Allah da bayan Allah to Allah zai taimake ku kuma zai tabbatar da diga-digan ku musamman akwai mutane waɗanda yau ba su da ayyukan yi masu aikin yin kuma albashinsu saboda halin tsadar rayuwa da ake ciki albashin nasu baya isa sannan manomanmu kuma da yawa ba sa iya zuwa gonakinsu saboda halin rashin tsaro da ake fama da shi a wasu wurare saboda haka abin da zai fitar da mu a wannan lokaci shine mu runguma da taimakon juna kowane mutum dan uwanmu ne domin mu da shi 'ya'yan adamu ne da hawa'u allah subhanahu wata'ala ya ba mu nasara ya zunar da mu lafiya a duk inda muke kada mu manta cewa halin da mutum yake ciki wanda ya cancanci mu taimake shi a yanzu idan muka ki taimakon shi Allah subhanahu wata'ala zai iya jarabta mu da wannan hali idan muna ganin muna da aiki yanzu mu mun tsira Allah yana iya jarabta mu mu rasa aiki ya zama mu ne za mu rika neman taimako Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye saboda haka akan kowane hali dai mu taimaki dan adam wasu wurare ko da susa za ka yi sai mutum ya zaci kuɗi za ka bashi wannan yana nuna tsananin kuncin rayuwa da mutane suke fama da shi allah ya zonar da mu lafiya allah ya sa mu cika da imani To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kafin mu karkare shirin bari mu yi amfani da wannan dama mu taya iyalan marigayi sarkin zamfara anka muhammad farin gani da na marigayi alhaji muhammad gado ruwan dorawa murnar ɗaurin auren 'ya'yansu umar abubakar abba da sirayya abbas anka wanda za a ɗaura a yau juma'a a masallacin juma'a na gada biyu gusau jihar zamfara allah ya bada zaman lafiya amin har ila yau muna taya murna ga honorable musa shehu riba da aka fi sani da Musa SPP a kan naɗinsa sarautar walin Arewa da sarkin Arewar Riba Musa Dauda zai gudanar a yau Juma'a da misalin karfe tara na safe. A fadarsa da ke garin Riba ta jihar Kebbi, Allah ya taya riko kuma ya yi jagora amin. Yanzu a madadin Ibrahim almasi Garba da ya ni gabatarwa sai kuma dadi balawe da daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu jim cook Muhammad Hafiz Baballe ake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.